da allah ya wajabta a yi haji in je allah ya ce so ɗaya ya ce a yi haji don haka kai ka wanda musulmai mafi yawan suke zuwa haji kowane shekara hawan nafsu ne son zuciyan kansu ne ba haka allah ya ce a yi ba annabi da kanshi da allah ya ce a yi haji so ɗaya ya yi haji bai samu maimaitawa an wajabta haji a cikin shekara na tara daga hijira a wannan lokacin manzo Allah bai samu hali iya ya jagoranci mutane zuwa yin haji ba shi ya naɗa na abubakar siddiq ya jagoranci mutane madadin manzo Allah ya yi haji sai na abubakar siddiq wanda annabi ya zaɓe shi kenan ya tsaya madadin shi ya yi jagorancin mutane a je a yi haji amma lokacin da aka hori manzo Allah da haji an hore shi ne da aya da ta zo cikin suratul hajji suran ma an yi mata suna aka ce suratu alhajji annabi ya tara mutane ya ce ayyuhan inna allaha أمركم أن تودوا البيت دم آياتاتي وأذن في الناس بالحج يعتوك رجالا وعلى كل دامر يعتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام wannan aya ita ce ayan da ta yi horo a zo a yi haji shekara na tara daga hijiran annabi barin shi maka zuwa madina a lokacin nan da annabi ya tara mutane ya yi shaida ya ce ayyuhan inna allaha ya mawukun an tahujju allah ya hore ku ku yi haji sai wani ya yi yake ya rasulallah fi kulli amin manzo Allah kowane shekara annabi bai ba shi jawabi ba shi bai maimaita wannan magana nashi so uku sannan annabi ya ce marratan fil umur so ɗaya a cikin shekara ma'ana cikin rayuwar mutum ayyukanmu cikin musulunci yana da yawa ƙwarai da gaske don haka ba za a tsaya ma'aiki ɗaya a nace kullum ana yi ana ta shan wahala cikin yi in aka dubi ma yadda mutane ke ba da aikin haji mutum ya fahimta da abin da idanun shi ke gani na mu'amalar mutane ba ainihin domin allah ake yin hajin ba ko da yake aikin allah ne masu yi domin allah 'yan kaɗan ne amma waɗanda ke yi domin manufa na kansu da zahiri kuma suna cewa domin allah suke sun fi kowa yawa to wanda bai yi haji ba allah ya ba shi ikon yin haji cikin sauƙi ba cikin matsawa amma yana da niyan yin hajin to allah ya ba shi sakamakon da yake ba masu yin haji ko bai yi hajin ba na to sannan da aka kai shekara na goma daga hijira lokacin ne manzon Allah da kanshi ya tashi ya yi yunkura zai yi haji ya ce a gaya ma duk mai hari, duk wanda ya iya yin aikin haji akwai lafiyar jiki akwai kuma ɗan abin masarufi da kamar misalin dabba da zai hau da abin masarufin da zai rinka ciyar da kanshi har ya je ya yi haji ya ce jo ana gayyatar mai shi ya zo a yi haji tare da ni annabi ya yi haji cikin mutane maza da mata har da 'yan yara ƙanana adadinsu sun fi mutum dubu ɗari mi'atu suka bi manzo Allah manzo Allah ya haji cikin aikin hajin nan yana cewa huzu anni manasikakum khuzu anni jama'a ku karbi yadda aikin hajin ku yake gare ni duk abin da idanunku ya gana yi to haka za ku yi abin da kunnuwanku ta jina ce to haka za ku ce nan ne annabi ji wasu na zikiri suna zuwa to zikirin haji kuma daban ne zikirin haji labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ذكر هذيك يعني mata ba ne su ɗaukaka muryarsu da wannan zikiri ba amma suna maimaitawa kaɗan babu da maza kuma ba a ce su rinka yi da ƙarfi ƙwarai har su sharƙe ko su shaƙe ba a su rinka yi gwargwadon hali wanda ya gaji ya yi ta hutawa in ya huta ya kuma komo zikiri wato a sha ruwa a koma ibada ba a koma wasa kamar yadda wasu ke faɗi ba sai annabi ya ji wasu na kowa suna zikiri tun daga nisa annabi ya yi mamakin kowansu da zikiri da suke da yawan sai annabi ya dakata har suka zo kusa sai ya ce musu hafifu ala anfusikum ku sassauta ma kanku kowane zikiri ya yi yawa kwarai innan lazi ta hu laisa bi a samma ai wanda kuke kiran nan ba kurma ba ne to mun kai zamanin da wasu ba ma kowan kaɗai suke yi ba a zamanin da nan shi su aje kakaki irin wannan suna kowa da ƙarfi na je ko ina wayan sa su wannan ai wannan ifti'alu kirkiro abu ne mutum ya sa ma kanshi ma anzalallahu bi zalika min sultan Allah bai ce ayi haka ba don haka an ce in dai kunni ya ji ya suke cewa wani suka ce gangan jiki ya tsira to masu wuce gona da iri cikin shanin addini da cikin shanin ibada in kunnuwansu na ji don Allah su sassauta ma kansu addini mu na musulunci addini ne mai sauƙi kuma addini ne wanda ba wani addini da Allah yake son a shi da shi shi addinin islam shi yasa yake inna dina inda Allah al waman yabta ki gairar islam dinan fadar yi kubala min wa huwa fil akhirati min al kuma annabi ce duk abin da aka ji gare shi a yi ƙoƙari a idar ga wanda bai ji ba la'alla wanda ya ji ba ma zai wani aikin kirki da abin da ya ji ba amma wanda aka idar da wannan kira gare shi zai karɓi kiran da hannu biyu ya fi mai kawo mai ruwaya ma aiki ya ce rubba rubba muballigin rubba sami'in aflal min muballigin da yawa daga wanda ya ji annabi ya ce a yi kaza ko ya ce ka a yi kaza yadda mai shi je yi aiki da wannan magana da je ya ji ya fi wanda ma ya iso mai da magana na ayan nan da za mu ja ta